Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata yan uwa da Allah waɗanda suka hawo su ƙoƙarin sharing ga wannan karatu wanda karatu ne ba shi da tsayi sosai yan mintuna sai in buɗe layi daga nan kuma sai na sauka insha Allahu ku yi kokarin isar da wannan sako zuwa ga bayin Allah addalu alal khairi ka fa'ilihi yana manzo Allah ke faɗi cikin hadisi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am da haka yan uwa ku yi kokari da Allah ku shiyare barakallahu fina jami'an kamar yadda kuka gani wannan raddi ne zuwa ga Sheikh Nazifa Al-Qarmawi eh, Kano eh, sanin gaibu eh, sanin gaibu wato 'yan uwa 'yan ɗariƙa ko in ce sufaye ko in ce 'yan bida'a sukan yi ƙoƙari kaga sun nace sun rakaɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ta haka ne suka yaudari al'umma suka karkatar da su ta haka ne suka zo da abubuwa cikin addini ma anzalallahu biha min sultan saboda suna fakewa kakan ji manzan Allah a baki kai ka ce da sun yi zamani da shi kai ka ce kamar yadda sahabbai suka ba da rayuwarsu haka za su bayar ta yadda suke nunawa kullum a baki amma ga wanda ya san hakikanin al'amari ya san sun laɓe wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam don ɗaukaka shewunansu sun laɓe ga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama don bayyanar da shegunansu sun laɓe ga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama don haskaka shegunansu dukkanin mai hankali kuma da yake bibiya ta hanyar karatu da kuma ta waƙi'i zai gazgata abin da nake faɗi ya san haka ne amma ne ta fannin karatu zan ɗauka ta fannin waƙi'i kuma na bar masu hankali su alƙalanci wato inda a ce suna kishin manzan Allah da gaske inda a ce suna son sa da gaske inda a ce shine a gabansu da gaske to bai kamata a ce suna yunkurin tabbatar da wani abu gare shi ba a lokacin da aka yadda kuma su karkatar da akalan wannan abin zuwa ga shi wuninsu da sai su tsaya iya manzan Allah ɗin shi kaɗai amma raba shewunansu da suke yi wannan ke nuna ƙaryarsu gurin da'awa daga cikin abubuwan da suke raba shewunansu wanda in sun yi yunkurin tabbatar da shi wa manzan Allah an yadda shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu su ce ya san gaibu wannan matsala ce mai girma wacce ta saba wa ayoyin alkur'ani duk da yake yanzu na ga suna tafsiri sukan ce ai in suka ce manzo Allah sallama ya san gaibu suna nufin cewa ai Allah ya sanar da shi ai Allah ya sanar da shi to akwai wayansu jahilai daga ciki wanda ba sa faɗin haka amma masu karatu, masu wayo sukan faɗi haka amma faɗin hakan ma muna da bukatar mai musu tambaya Allah ya sanar da manzan Allah komai in duk abin da Allah ya sani ya sanar da manzan Allah kakam to ina ganin babu bambanci kenan tsakanin Allah da manzan Allah kenan in dai duk abin da Allah ya sani manzan Allah ya sani ko da sanar da shi Allah din yayi shi sa to wa'annan su zantuka ne wanda ga mai hankali mai karatu bayan da za a yi da a wasu kuma ya tabbatar da su cikin ilimi amma ni ba a kan wannan na yin karatu ba a kan abin da na zo yin karatu shine bayan sun yi yunkurin tabbatar da cewa ai manzan Allah ya san gaibu to tsaya kuma ku ga abin da suka ce shehu tijjani ma ya sani wanda sai in buɗe layi amma zan danna shi wato sheik nazifa alkarmawi ya faɗi abin da zai faɗi sannan kuma sai in haska na duba cikin littafi na karanto sai na buɗe layi kuma ga abin da sheik nazifa alkarmawi zai faɗi hazzagi ya yi wallahi hazzagi ya yi abin abin tausayi wallahi hazzagi ya yi wato mu dai allah ya yi mana falala irin wa'annan abubuwa na rashin tarbiyya akan yi yunkurin a nemo su ma cikin bayanan mu amma ba a samu ma daga mahassada masu da awa sunna ko kuma waɗanda suka siffantu da siffan munafunci ko kuma waɗanda suke da wani karshashi wani gilli a zuciyarsu game da mu sukan yi yunkuri su nemo amma babu ko kuma 'yan a hullas sukan yi kokari su nemo irin wannan abin na rashin tarbiyya amma aballahu har yanzu dai ba su samu ba kuma insha Allahu ba za su samu ba shi sa zan dan sa shi yayi bayani ku ji wallahi zagi yayi Sheikh Nazifa Al-Qarmawi wallahi zagi yayi kuma yayi zagi akan mas'alar da babu dalili akan ta tsaya ku ji zagi sannan kawai wani ya zo ce wani annabi bai san gai to uwarka ce ta san gai dan girman Allah ku duba bisa magana ta ilimi ai ba batun zagi a karmukan lahu wannan bawan Allah irin barnar da ya ringa yi cikin addini da irin fatawoyi da ya ringa bayarwa molan ka kitabun ra'asi babu su cikin littattafan malima sa'annan kuma ƙa'idodi na ilimi ba sa tattare da su kai sun ci karo ma gansus na shari'a amma ya zauna yake ba da su amma saboda addini ba shi da gata a najeriya har yanzu kuma yana ci gaba da bayarwa saboda in aka rusa addinin su waɗanda suke faɗi a ji ba su aka rusa ba har yanzu kuma yana ci gaba da rusawa zan ƙara sa shi in yi zagi ya gama zagi ni kuma sai in buɗe littafi na karanto cikin jawahirul ma'ani in ƙwanƙwashi shewunan ɗariƙa ga wannan da'awar da aka yi a zo a kare ta wanda daman cewa annabi ya san gaibu zari'a ce wasila ce ake so a kai zuwa ga gaya shine a ce gashi shehu tijjani ya sani wannan shine kun daina yaudaran mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun daina yaudaran mu eh, shi yasa nake jinjinawa malaman sunna sai ka ga malamin sunna ya kafe akan abu yana a kawo dalili bai yadda da shi ba saboda ya san waɗannan mutanen yana yadda suna kirkiro abu to ba a manzan Allah ake tsayawa ba kwana biyu ne kawai sai su raka shehu jikansa ne kusa ma ai shehu ne ya kamata a sani cewa shi ma yana da wannan matsayi zai ƙara yin zagin sannan sai mu je na buɗe sannan kawai wani ya zai ce wani annabi mai san gai to uwar ka ce ta san gai ka ji dan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sannan kawai wani ya zai ce wani annabi mai san gai to uwar ka ce ta san gai to Allah ya shirye ku ga jawahirin ma'ani ni zan bude na karanta shi zan bude na karanta na gani ina ne Allah ya sanar da shehu tijjani wannan abu eh, ba shi da maraba da gaibu shi ma gaibu ne ina ne Allah ya ce ya sanar da shi ga jawahirin ma'ani kakkai zagi babu cin mutunci bude naka na bude na a zo a kara shi kenan kakkai rashin tarbiyya kakkai zagi si babul musulmi fusuqun wa qitaluhu kufrun haka manzo Allah ya ce ba zagi shi yasa mai da wukar buɗe kawai na bude mu auna shi da mizani na shari'a ai kun ce shehu tijjani ya ce idza sami'tum anni shay'an ko fazinu bi mizani shar'i ma wafaqa fakhuduhu wa ma khalafa fatrukuhu to ku zo mu auna gashi cikin jawahirul ma'ani zan buɗe na nuna muku cikin jawahirul ma'ani gashi gashi cikin jawahirul ma'ani gashi cikin jawahirul ma'ani gashi ku kalla da kyau da Allah kun ga jawahirul ma'ani ko eh gashi nan kun gan shi jawahirul ma'ani na kenan eh, jawahirul ma'ani na wanda ke rabe da hamish na kitabur rima gashi nan jawahirul ma'ani eh, jawahirul ma'ani da Allah ku tsaya ku duba ku gani wallahi abin abin ban takaici gashi nan kun ga in kuka duba cikin juz'i na biyu juz'i na biyu shafi na ɗari shafi na ɗari da hamsin da takwas ɗari da hamsin da takwas gashi za a sa shi don a ringa gani tartar gashi nan shafi na ɗari da hamsin da takwas kun gani suka ce wa mimma akramallahu bihi qutubal aqtabi wai yana daga abin da Allah ya karrama qutubul aqtabi da shi Ƙutubin ƙutubai duk wani a bayansa yake shine an yu'allimahu ilma ma qabala wujudil kauni shine Allah ya sanar da shi ilimi ko sanin abin da yake kafin samuwar halitta duk abin da ya faru kafin samuwar duniya Allah ya sanar da shehu tijjani to dan Allah mai marabarsa da manzon Allah kai ba nan Allah ya tsaya masa ba wa ma wara'ahu da kuma abin da ke bayan samuwar halitta din duk Allah ya sanar da shehu tijjani wa ma la nihayata lahu da kuma abin da ba shi da iyaka dan Allah meye marabarsa da Allah tunda shi ma ya san abin da ba shi da iyaka wa ma la nihayata lahu da abin da ba shi da iyaka da Allah ya sanar da shi kai ba nan Allah ya tsaya masa ba wa an yushhida wuzzata hakan nan ma Allah ya nuna masa zati ya ga zatin Allah e ba nan aka tsaya ba wa an yu'allimahu ilma jami'il asma'il qa'imi biha nizamu kulle dharratin min jami'il mawjudat kai ba nan ba dukkanin wani suna ko dukkanin sunaye wanda tsari na kowane zarra cikin halitta ya tsayi da wannan sunaye da wannan suna Allah ya sanar da shehu tijjani dan Allah ina aka samu wannan kaga farko in ka fara yadda da ai manzon Allah ya san gaibu to ga inda za a kawo ka eh an bawa shehu tijjani shi ma Allah ya sanar da shi ilimin abin da ya faru kafin samuwar halitta shine qabala ma qabla wujudil kauni kaga wajen ma qabla wujudil kauni wa ma a hukai wa ma lani haya duk shehu tijjani ya sani gashi nan cikin jawahirul ma'ani gashi wanda yake rabe da hamishi na kitabun rima gashi ka duba cikin juz'i na biyu gashi jawahirul ma'ani gashi gashi in ƙara maimaita wajen sannan sai in buɗe layi gashi cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da da hamsin 158 gashi wa akramallahu bihi qutubal aqtabi yana daga abin da Allah ya karrama qutubal aqtabi da shi qutubun qutubai shehu tijani kenan an yu'allimahu ilma ma qabla wujudil kauni shine Allah ya sanar da shi abin da ya faru kafin samuwar duniya kafin samuwar halitta ya sani Allah ya sanar da shi wa ma wara'ahu da abin da ke bayan wannan ma Allah ya sanar da shi wa ma la nihayata lahu da abin da ba shi da iyaka duk Allah ya sanar da shi to me marbasa da Allah da Allah tunda ya san komai Allah ya sani ilimin Allah la nihayata lahu shi ma ilimin shehu tijjani gashi ya samu matsayin la nihayata lahu shi ma gashi nan cikin jawahirul ma'ani shi yasa kun daina yaudaran mu ku zo ku laɓe wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ku ringa ba wa shewunanku abin da ba ku ƙaƙaba manzon Allah ba ma dan Allah gashi cikin jawahirul ma'ani gashi wa mimma akramallahu bihi qutubal aqtabi wai yana daga abin da Allah ya karrama kutubul aqtabi da shi gashi nan ga gashi tatar dan Allah ku duba sosai ku gani jawahirul ma'ani wanda ke raba da hamish na kitabur rima ga shafi juz'i na ɗaya shafi na 158 wa mimma akrama Allahu bihi qutubal aqtabi wai yana daga abin da Allah ya karrama qutubal aqtabi da shi qutubun qutubai shehu tijjani kenan an yu'allimahu ilma ma qabla wujudil kauni Allah ya sanar da shi abinda ya faru kafin samuwar halitta Allah ya sanar da shehu tijjani wa ma wara'ahu da abin da ke bayan wannan duk Allah ya sanar da shehu tijjani wa ma la nihayata lahu da abin da shi da iyaka duk shehu tijjani ya sani yanzu dan Allah mai marabarsa da Allah tu tunda dai iliminsa shi ma ba shi da iyaka abin da ya sani ba shi da iyaka to da Allah mai marabarsa da Allah duk abin da ya faru kafin samuwar halitta Shehu Tijjani ya san shi duk abin da ya faru bayan samuwar halitta Shehu Tijjani ya san shi dan Allah to meye aka rage wa Allah a cikin nan meye na Allah ku zo ku bambanta mana tsakaninsa da tsakanin Allah da Allah shi ya san abin da la nihayata lahu haka shi ma ilimin Allah la nihayata lahu to me bambancin sa shi da Allah Allah ishirye ku mu dai ba za mu fasa karanta wannan sharrin da kuka ƙaƙabawa al'umman manzon Allah ba wallahi sai mun karanta idan ba ka yi ba mu waje mu da gaske muke sunna sak babu wani biye-biye babu zigzag Eh, ba ba wani biye-biye gaskiya ce tsantsa kawai za mu fece ta za mu tsaga ta kawai eh, don haka wannan shine abin da nake da shi a wannan lokaci da haka zan buɗe layi zan buɗe layi har zuwa ɗan anjima kaɗan saboda lokacin sallah ya kusa wannan shine to shi yasa kaga har zagi yake yi shehu guda yana zagi shehu guda an yi kiran sallah an yi kiran sallah eh, to ina ganin zan tashi ba sai na buɗe ba eh, ku yi kuri ba sai na sa wannan ba shine abin da nake da shi an ce ana kiran sallah gashi to sannan kawai wani ya zai ce wani annabi bai san gai to uwarka ce ta san gai to kun ji Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah